bayanan tsaro a najeriya suna nuna cewar jami'an tsaro da ke iyakar jihar kwara wato a bangaren najeriya da kasar benin sun cafke hajiya jamila tangaza tsohon daraktar hukumar tsare-tsare da kula da rarraba filaye ta babban birnin tarayyar najeriya abuja da yunkurin tserewa daga najeriya ganin irin cewar hukumar efcc ta kasar tana neman ta ruwa a jallo bayan da aka nemi wanda ya karɓe ta beli ya kawo ta domin amsa tambayoyi ba tare da ayi nasara ba shugaban hukumar ta efcc wato malam ibrahim magu ya bayyana bayyana wa manema labaru a tattauna da muka yi da shi ɗazu zuwa abuja cewa su ma sun samu bayanin cewa hukumomin tsaro sun cafke jamila tangaza a lokacin da ta yi yunkurin arcewa daga najeriya bayan da aka kama minista na babban birnin tarayyar najeriya bala muhammad da waɗansu manyan jami'an hukumar da ke kula da babban birnin tarayyar najeriya abuja domin amsa waɗansu tambayoyi da suka shafi badakalar cin hanci da rashawa da rabon filaye da ba da kwangiloli duka dai ba bisa ka'ida ba a waɗansu lokuta ma da amfanin kamfanonin su gwamnati ko kamfanonin bogi domin fitar da kudaden najeriya zuwa aljihunsu ga malam ibrahim magu shugaban hukumar ta efcc yana karin haske dangane da su ma bayanan da suka samu na sirri cewa lalle an kama jamila tangaza mutanen immigration da suka ce sun kama ta ba mu tabbatar ba dai tukunna ba tabbas a cikin maganan amma definitely muna neman ta in ma bata zo ba akwai hukunci akan wanda ya dauke ta veli din yanzu ko ina ta je a cikin duniya za a kamata mai da ta don murubuta kowa ba inda za ta yi nisa yau ɓata lokaci ne ta ce za ta yi nemi ta gudu because in sun kamata da nan da interpol da duk za su rike ta su ba mu information mu je mu ɗauko ta duk wani wanda yake tare da mu yawancinsu muka rubuta wa duk jami'a sauran law enforcement agency mai placing nasu on watch list saboda ba za su iya fita ko ta jirgin sama ko kuma na ruwa ko mota so wani yana yana taimaka mana sosai wata sama in ta bace har interpol muke ga musu muna ga musu sai ga sanan muna neman har other law enforcement agency kamar su FBI da NCA eh, wato 'yan sannan eh, London da sauransu metropolitan police to bayan bayanan da ibrahim magwe dangane da neman da ake wa jamila tangaza a yanzu bayan da ake zargin cewa an kamo ta daga iyakan najeriya da kasar benin ya kuma karin haske akan dalilan da suka sanya tuni hukumarsa ta efcc ta cafke tsohon ministan babban birnin tarayyar najeriya wato sanata bala muhammad kauran bauchi da dr ruben abati kakakin shugaban najeriya na da goodluck ebele jonathan da kuma tsohon ministan tsaro na najeriya misliu abuani koro tsaro da zargin yin sama da faɗi da dukiyoyin jama'a ko dai a ɓangaren bayar da kwangiloli ko kuma kuɗaɗen nan na makamai da aka yi sama da faɗi da su a ofishin kanar sama da suki tsohon mai bayar shugaban najeriya gula da jonathan shawara akan sha'anin tsaro kamar haka ruben abati yana nan shi bala na nana da kuma obani karo ambassador obani karo kazan eh, ministan fct kamar gwamna ne fct ma ta fi wasu wasu state din karfi so akwai maganganu da yawa kamar maganan internal generator revenue kuka da shiga akwai maganan da fili wanda ake ba da fili a karbi kudi a sa akwai maganan da eh, contract da mutane sun yawanci mutane sun sa kamfanin su ne su ne contractors ne fatan su suke ba kansu contract suka je ban ce shi ba ba haka ake yi to suna mana bayani tukunna akwai zargi da yawa an ce sun yi kaza to muna nan muna ɗauka ɗaya ɗaya muna tambayar su ibrahim magu kenan shugaban hukumar efcc ta najeriya a lokacin da yake ganawa da manema labaru a abuja masu lura da al'amura a kan sha'anin bincike da yaƙi da cin hanci da rashawa na hasashen cewar yunkurin da jamila tangaza ta yi na rantawa a nakare baya rasa nasaba da cafkewar da hukumomin efcc suka yi wa tsohon ministan bala muhammad kauran bauchi sau da watakila balakalar filaye da baya da kwangiloli ba bisa ka'ida ba zai iya kawo ta gaba da gaba da shi wannan tsohon ministan umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria